بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنة يوم الدين السلام عليكم yau متاشي ونبابي tashi أنواع النسخ ne الناسخ anwa'un آه، nasr 78 wannan kuma shine darasi na 34 jamil a cikin wannan littafi na mai albarka sharh warqat fi usul al-fiqh bismillah الله الرحمن الرحيم يقول المؤلف رحمه الله تعالى أنواع النسخ باعتبار الناسخ ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالكتاب وبالسنة ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر ونسخ الآحاد بالآحاد وبالمتواتر ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة ولا المتواتر بالآحاد لأن الشيء ينسخ بمثله وبما هو أقوى منه يو za أنواع النسخ باعتبار الناسخ ذات من أنواع النسخ باعتبار المنسوخ المنسوخ فقلنا آنذاك إن المنسوخ ثلاثة أنواع وهو إما أن يكون منسوخ الحكم والتلاوة وهذا هو النوع الأول وإما أن يكون منسوخ التلاوة دون الحكم وإما أن يكون العكس يعني منسوخ الحكم دون التلاوة وأن المنسوخ وأن أقسام الناسخ باعتبار المنسوخ wato ko abin da aka shafe tilawarsa da karatunsa da, da hukuncinsa ba ayar a cikin qur'ani yanzu sannan babu hukuncin cikin musulunci ko kuma abin da an shafe tilawarsa amma hukuncin na nan tilawar ayar babu ita lakin hukuma batin fil islam kan rajam ko kuma ya kasance an shafe hukuncin amma tilawar na nan an shafe hukuncin babu shi amma ayar tana nan ana karanta ta cikin alkur'ani mai girma to amma anwa'un nasikh bi itibarin nas anwa'un nasikh nan zai karkasa mana shi yajuzu naskhul kitab bil kitab muradu bil wa naskhu sunnati bil wa bis guda nawa kenan yanzu anan naskhu kitab bil naskhu sunnati bil naskhu sunnati bis kuma kenan فانه يجوز نسخ المتواتر بالمتواتر هذا ما النوع الرابع ونسخ الاهاد بالاهاد هذا ما الخامس وبالمتواتر هذا ما السادس سيتي ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة باش هلتا كاو حديثي تتي يا شافي وتا ايه القرآن حديثي بدي شافي آية بشيء أفهم تسأل wal mutawatir bil ahad sannan ba shi halatta ka kawo hadisi na ahad ka ce ya shafi hadisi mutawatir li anna shay'a ga ga, ga ta'lil dan wuri yayi magana yanzu zai kawo me dalili li anna shay'a yunsakhu bi mislihi wa bima huwa aqwa minhu wannan ita ce hujjar wanda suka hana suka ce kowane irin abu za a iya shafe shi ne da abin da yake daidai da shi wato alkitab bil kitab kaga dai kankan kan kan sun yi daidai wa daidai as-sunna bi sunna sun yi daidai wa daidai al-mutawatir bil mutawatir daidai wa daidai al'ahad ahad bil ahad kaga daidai wa daidai lianna shay'a ko bi mislihi wa bi bima huwa aqwa minhu kamar mu ce nasku sunnati bil kitab fal kitabu aqwa min as-sunnah lidhalika idza nasakhaha fala mani wa kadhalika al-mutawatir aqwa min al-ahad فإذا نسخت السنة المتواترة سنة fa فهذا لا مانع هنا ba ta kuma fahimta wannan shine ta'alilin su wato dai kenan anan gurin za mu iya cewa alkisma ɗin kisma akaliya za ta zama nawa kenan ku duba na farko nasul kitab bil kitab dai kenan ko sai ko me nasku sunnati bil kitab na bi kenan sai ko me nasku sunnati bis sunna daga nan sai nasku mutawatir bil mutawatir sai nasku al bil ahad sai nasku al kuma bil mutawatir ba guda shida ba kenan to waɗannan duk ya yadda cewa za su yi to sauran kisma din shine naskhul kitabi bis sunna a shafe qur'ani ta hanyar hadisi wanda ita ce shine an-naw'ul as-sabi sannan kuma naskhul mutawatir bil ahad wa huwa an as-samin a takaice dai kisma din kisma ta sumaniya bi ma'ana anna an-naskha bi itibar an-nasikh yanqasimu ila thamaniyati aqsam ina fata an fahimta wa an tastahdiraha fi zakira fi zihinik bi tsarikacin sahala misali ɗauki alkitab karka ƙari kare shiga komai sai ka gama ka ce naskul alkitab bil kitab ina fata amfahinta fahimta dauki sunna naskul sunnati bi sunna ɗauki mutawatir naskul mutawatir bil mutawatir ɗauki ahad naskul ahad bil ahad kaga ɗaiɗai sun tafi kan haka to sai kuma ka dawo nashul kitabi bi sunna wanda wannan yana daga cikin abin da suka yi sabani ba ya zama kashi na biyar bayan zama a mu sai kuma ka dawo nashul ahadi bil mutawatir ko ba haka ba sai wanne ya rage yanzu ba sai nashul sunnati bil kitab jamil to kaga kisma din kenan a cikin wannan kisma guda takwas sun yarda da guda shidan farko ko a ce mahallin ijma'in ne tun daga na farko zuwa na shida mahallu ijma amma sauran kuma an yi sabani tun zai yi ko ba zai yi ba kabe da zamu gani cikin sharhi تقدم أن الناسخ هو الله تعالى لأنه هو الراجع للحكم دل على ذلك خطابه المتأخر الدال على انتهاء الحكم الشرعي ويطلق الناسخ على الدليل نفسه وهو المراد هنا وهو إما كتاب أو سنة جميل ya riga ya gabata cewa mai shafe hukunci bisa ga hakika shine Allah tunda dai Allah shi ya saukar da wahayin sawa'un wannan wahayi na qur'ani ne ko na hadisi ne Allah ne da ya saukar da shi da haka shine mai shafi hukunci dalla ala zalika khitabuhu almutaakhir dallu ala intihai alhukm alshar'i don wannan magana tasa ta karshe wadda ta nuna tike karewar hukuncin farko ta nuna haka sannan wa yutlaqu an-nasikh ala dalil nafsihi wato an-nasikh ala al-haqiqa huwa Allah wa qad yutlaqu an-nasikh kuma ala ad-dalil وهذا الدليل إما أن يكون من كتاب أو من سنة وهو المراد هنا وهو إما كتاب أو سنة وقد ذكر المصنف وقد ذكر المصنف مسائل النسخ بين الكتاب والسنة وبين ما يجوز وما لا يجوز م. قوله ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب هذا النوع الأول من أنواع الناسخ وهو أن يكون قرآنا والمنسوخ قرآن مثله وهذا النوع لا خلاف فيه وقد وقد تقدمت وتقدمت امثلته. مثال ذلك يا جماعه كما ايوين نان غدا بي سكي يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال ان يكن منكم اثنون صابرون يغلبوا مئتين وان يكن منكم مئة يغلبوا الفا من الذين كفروا بانهم قوم لا يفقهون هذه الايه الاولى فجاءت آية بعدها مباشرة الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلب مئتين وإن يكن منكم ألف يغلب ألفين بإذن الله فهذه الآية المتأخرة نسخت الآية المتقدمة فهذا من نسخ الكتاب بالكتاب نعم قوله ونسخ السنة بالكتاب هذا النوع الثاني وهو أن يكون الناسخ قرآنا والمنسوخ سنة وهذا قول الجمهور لأن القرآن والسنة من عند الله تعالى خير غير أن فأنا متعبد بتلاوته والسنة غير متعبد بتلاوتها ونسخ حكم أحد الوحيين غير ممتنع ممتاز wannan shine nau'i na biyu sunna ta tabbatar da abu sannan kuma qur'ani yazo ya me ya shafe shi qur'ani yazo ya shafe shi sai wannan shine maganar jumhurin malamai domin da alqur'ani din da hadisi dukkaninsu daga Allah ne bambancin da ke tsakaninsu wato al'ana yazkur farqan min al-furuq بين الكتاب والسنة الفرق بينهما أن القرآن متعبد بتلاوته والسنة غير متعبد بتلاوتها zaka zo yanzu kai karatun Qur'ani daga nan har azhar a matsayin abin da zaka yi ka samu lada kullu harfin ashru hasana an kullu harfin ashru hasanat kun gane ko to amma ba za ka sa hadisi a gaba kai wannan ta ta'abbadu bi min ila ya ambaci wannan dan shine farq din da kowa bai sabani ba idan law sa'alaka sa'ilun ma huwa al-farq bayna al-kitabi was sunnah nahnu saddaqna anna kullam minhuma wahyun min indillahi ta'ala li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma yantiqu an al-hawa in huwa illa yuha lakin al-farq إلا وهي يوحى لكن ما الفرق بينهما أن تكون علم القرآن متأبد بتلاوته وسنة غير متأبد بتلاوتها ومن الفروق كذلك mu'jizun bi lafzihi wa ma'nāhi بينما الحديث النبوي غير موجز آه، ان فتاه فهمت أقول دن دكم سكي تو ان القران لفظه هو ما من عند الله والحديث النبوي معناه من الله لكن لفظه من الرسول صلى الله عليه وسلم اما أقول دن سوال وند بس يدد وند ما كسي دد ني دكم ان القران معصوم من الله تعالى فالله تعالى تعهد بحفظه لكنه لم يتعهد بحفظ حديث نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وبالتالي يمكن لأحد من الناس أن يكذب على الرسول ويتقوله ما لم يقله لكن القرآن ليس كذلك ko ko malaman da ba sai da wannan ba suka ce ai dan kace an tsare Qur'ani ba tsare hadisi ba to kana nufin an tsare gundarin bakin ko fassara kuma ba'at wa bitali la fa'idata fi alfazun biduni ma'ani wa nahnu na'lam أن القرآن لا تقف على مآليه بصفة صحيحة إلا بالاستعانة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لأن السنة هي البيان وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم فإذا ضاء فإذا ثبت الذكر وضاء البيان kaga هو wadafin nan kenan saboda haka suka ce ba zan yadda ba a ce wai qur'ani ba ba qur'ani ne tsararre banda hadisi hadisi ma tsararre ne ina fata an fahimta ko da mutum ya kafa hujja da inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun zaka eh ai min adh-dhikr din al-lafz wal ma'ana fallahu ta'ala ta'ahada bi hifz al-lafz wal ma'na wal ma'na la tatabayyan illa bi wasitati ahadith nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wa sallam da haka Allah madaukakin sarki ai qayyada li hadhihi al-umma man yubayyinu ma sahha min al-ahadith wa ma lam yasihha فليكذب من يكذب فليكذب من شاء ان يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله تعالى هيأ من هذه الأمة ثلة من حملة المبادئ الذين يستطيعون التمييز بين ما صح وما لم يصح من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عبر التاريخ في كل زمان ومكان فالأمة لا تخلو من مثل هذه الفئة المؤمنة التي ترصد ما أسند إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من أقوال كاذبة fatufannidaha tafnidan kamilan hatta yattadhiha al-laylu luminan na nahar ina fatan kun fahimta wato wannan nukuda din tana da muhimmanci dan da wannan nukuda din wadannan suke rushe hadisin manzon Allah ta hadisi ba ba ne bane ba Allah ya alƙawarin kare alƙur'ani amma bai alƙawarin kare hadisi ba wannan nukuda ce hassasatun jiddan qalla man takallama minha hatta min ulama'i ahli sunna kun gane was sunnatu ghayr muta'abbadin bi tilawatiha ونسك حكم أحد الوحيين غير ممتنع شافي ده ده تسمى هي بدأ بيكو بابني الرأتي هيك إيه وابا تندر دك نص رجع الله دي أها أنت أنا من القسم الثاني ومثاله ومثاله أن المباشرة والأكل والشرب في ليالي الصيام كانت محرمة بالسنة جميل بما ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنه كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلوا الأزمة حرم عليهم الطعام والشراب والنساء وصاموا إلى القابلة العتمة بفتح التاء إذا صلوا إذا صلوا العتمة حرم عليهم الطعام والشراب والنساء بيتي كان الناس على عهد رسول الله مثلا sun kasance a lokacin annabi idan sun yi sallar isha'i to kuma ya haramta gare su su ina fata mu fahimta ya haramta a ce su ci su sha inda eh, idza sallau atma wa samu ila kabila wato ainihin za su ci gaba da yin azumi har ya zuwa dare mai zuwa ina nufin allalatul qabila yani allalatul muqbila yana nufin fursar da aka baiwa mutane dama ita ce da zarar rana ta faɗi to kafin isha'i ka yi abin da za ka yi idan kuma da rana ta faɗi kuma har lokacin isha'i yayi baka riga ka sha ruwa ba to shikenan bai halatta ba ka ci ko ka sha ko ka kusanci mace kuma sai wani dara wannan haka ya kasance ala ahad rasulullah fadin sa cewa kana nasu ala ahad rasulullah wannan ɗaya ne daga cikin abin da ake daukan shi matsayin hadisi marfu'i daidai da yace annabi ya haramta mana tunda an san ala ahad rasulullah hal hunaka al-amir wan nahi dir rasul la laysa hunaka man ya'mur wala man yanha wala man yuhallil wala man yuharrim illa rasulullah sallallahu alaihi wasallam وبالتالي فهو الذي منعهم إذا هذا الحكم ثابت بالسنة kun gane ai فنسخ ذلك كو فنسخ فنسخ ذلك بقوله تعالى وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم قلنا لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن ممتاز فإن ستوى أحل لكم وانا ya nuna كي kishiyarsa shine mai da tan haram ne yanzu da an ce uhilla ya nuna abin da aka faɗa da ne haramun ne wa tahrimu kuma haqqullahi wa haqqu rasulihi muhammadin sallallahu alaihi wasallam fallahu yuharrim biwasitati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa bitali fa huwa alladhi harrama idan yanzu kuma ya zama uhilla lakum lailata ar rafasu ila nisaikum lafazan ar-rafas yutlaq wa yuradu bihi al-jima' wa yutlaq wa yuradu bihi al-qawl as-sayyi munan zance ana kiransa arrafas zina a jima'i ana kiransa da suna arrafas sannan maganar da suke bin muqaddimatul jima' maganar batsa da ana kiranta da suna arrafas amma anan almuradu bihi aljima uhilla lakum lailata siyami arrafasu ila nisaikum babban abin da nuna jima'i ake nufi da shi karara da yace ila nisaikum kun gane ai amma can da yace fala rafasa wala fusuka wala jalala fil hajj يهمل على معانيه سواء كان جماعا أو غير الجماع كل ذلك يطلق عليه الرفث وهل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن عبد الله دعب عباس لباس وأنا سكن هن لباس لكم وأنتم هن سكن لكم وأنتم سكن لهن إلى يا هلال wannan معناني ne daga faɗin Allah ta'ala wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan سكن للرجال وكذلك الرجال سكن للنساء يعني ما يحقق السكينة في قلوب بعضهما للبعض الآخر علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم تاب عليكم يعني رجع بكم يعني عن الشدة إلى التخفيف domin haramcin wancan akwai shidda a cikinsa yanzu kuma halaccin ya zama akwai mai a takfif da haka fata ba alaikum wa afa ankum maktaraftum min az-zunubi أو من المخالفة في ذلك الحكم فالآن باشروهن لفظا المباشرة أنا نقول نفهم الجماع أنغانيكو باشروهن المهم أن هذه الآية الكريمة نسخت ما ثبت من الحكم في ذلك الحديث النبوي المشار إليه سابقا تكون أنا نقول يا زمان نسخ السنة بالكتاب wato فينا القسم الثاني الاول نسخ الكتاب بالكتاب والثاني نسخ السنة بالكتاب kitab تمي ومنع الشافعي رحمه الله هذا النوع إحدى روايتيه بقوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم في شافعي يتي بزي يؤتي الكتاب يزوي شافي السنة با قرآن بزي شافي حديثي با حجة الله يتي وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ومي وجه الدلالة الدلالة أنه سبحانه قد جعل السنة بيانا للقرآن والناسخ بيان للمنسوخ ولو كان القرآن ناسخا للسنة لكان القرآن بيانا للسنة وهذا لا يجوز عند عند إمام الشافعي يا yace an saukar da sunna don ta zama bayanin alkur'ani to yaya kuma alkur'ani zai zo ya shafe sunna ya zanto shi gundarin baki ya shafe fasara wanda ya kamata fasara ce za ta shafe mai gundarin baki او ده امام الشافعي يجي فانت سكنا في تم وصحيح وصحيح قول قول الجمهور لوقوع واما الآية فلا يتم الاستدلال بها على المنع بجواز ان يكون المراد من قوله لتبين لتبلغ والتبليغ عام وحمل الآية عليه اولى جميل يتي صحيح زنتي فينا جواز نسخ السنة بالكتاب واما استدلال الإمام الشافعي بهذه الآية المسوقة قبل لا يتم لماذا لا يتم هذا الاستدلال على المنع وذلك لجواز أن يكون المراد من قوله لتبين يا إيه يواء إيه، بند أكي نفي دا لتبين أي لتبلغ وكما التبليغ عام domin yana daga cikin at-tabliq shine mai bayanin nasikh wal mansukh din daukar ayar a matsayin na ma'anarsa lituballiga ya fi faɗi sama da takaice ta a matsayin albayan kada yake nufi tunda a cikin at-tabliq hunaka bayanun wa ghairu bayan kulluhu dakhilun fi ma'ana at-tabliq kun gane قوله وبالسنة أي ويجوز نطق السنة بالسنة وهذا هو النوع الثالث وهو أن يكون الناسخ سنة والمنسوخ سنة ومثاله حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها وقوله كنت نهيتكم يدل على أن النهي ثابت بالسنة جميل to kaga انا uku kenan ko كينا nasku السنه بالسنه وهذا هو النوع الثالث اذا تو ده ناسخ da nasikh da mansukh misalin sa shine hadisin buraida radiyallahu anhu manzo Allah ce kuntu nahaytukum an ziyaratul qubur fazuruha da yace nahaytukum kana hadha an-nahyu bimaza بالسنة فقال الآن فزوروها وهذا الأمر الذي جاء متأخرا عن النهي كذلك بالسنة إذا هذا من باب نسخ السنة بالسنة فقوله كنت نهيتكم يدل على أن النهي ثابت بالسنة ليت كنت نهيتكم قوله المتواتر ويجوز لفظ المتواتر من الكتاب أو السنة للمتواتر وهما قسمان الأول نسخ الكتاب بالسنة المتواترة الثاني نسخ نسخ السنة المتواترة بالسنة المتواترة wato idan an ce naskul mutawatir bil mutawatir zai dauki abu guda biyu ne abu na farko shine a shafe qur'ani ta hanyar hadisi mutawatir da annal qur'ani mutawatirun والسنة المتواترة إذا جاءت فنسخته وهذا من باب نسخ المتواتر بالمتواتر سنة النوع نبي تكين ديك الكشم وانا شينا السنة المتواترة بالسنة المتواترة مثلها إنا فرنكم فهمت سيتمي أما الأول فمذهب الجمهور جوازه وذهب الشافعي وأحمد في المشهور عنه إلى عدم الجواز يحتج الجمهور بأن الكل واحد من الله واستدل الشافعي بقوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها والسنة ليست خيرا من القرآن ولا مثله جميل ما maganar cewa آية شافي قرآني ta hanyar hadisi mutawatiri hadisi mutawatiri zo shafe qur'ani wannan shine mazhabin jumhurin malamai suna ganin hakan ya halatta imamu shafi'i da imamu ahmad cikin abin da ya shahara daga imamu ahmad din shine adamul jawaz suka ce abadan la yajuzu naskhul kitab bis sunnati mutawatirati wa zalika li'annaha duna al kitabi fil manzilati la tusawi al kitab wa la takunu khayran minhu kun gane ai hujjar imam ahmad kenan da imam shafi jumhur suka ce la nahnu qulna إن الكتاب ينسخ بالسنة المتواترة لأن الكل وحي من الله فالقرآن وحي من الله والسنة المتواترة كذلك وحي من الله إمام الشافعي sai kafa hujjar cewa ai abin da sanar ce bai halatta ba Allah madaukaki ya ce ma nan sakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha idan العلاقة بين الناسخ والمنسوخ إما أن يكون الناسخ مثل المنسوخ في المنزلة وإما أن يكون خيرا وأفضل من المنسوخ في المنزلة الآن الحديث لا يكون مثل الكتاب في المنزلة ولا يكون أرفع من الكتاب في المنزلة لماذا تدعون أن السنة تقوى على نسخ الكتاب هذه هجة الإمام الشافعي سيتي والسنة ليست خيرا من القرآن ولا مثله sai malai ce والراجح والله أعلم الجواز لأن الناسخ حقيقة هو الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فإن كل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحكامه من الله قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى su jumhur kenan abin da suka ce ya halatta malam kuma yace wannan shine mafi inganci bisa ga zance mafi inganci li'anna an-nasikha لأن الناس حقيقة هو الله دوم من شافي ورشيني الله باكو حديث اللي كان سيكي شافي آية با الله شيني دي من شافي آه. وإنما هو إلا الدليل فالكتاب دليل وكذلك السنة دليل لكن الناس على الحقيقة هو الله تعالى على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم كوي من ذا الله هذا مواسط فإن كل ما صح عن رسول الله fa ahkamuhu min Allah da abin da ya inganta manzo Allah ya faɗa to hukunci ne tabbatacce daga Allah kenan tun da Allah ya ce ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyin yuha sai ce wa masalu wa mahallu nizai kai wa mahallu nizai hukm wa laysa al-lafz وعليه فإن لفظ بخير منها أو مثلها يكون من السنة كما يكون من القرآن م. والأحكام كلها من الله تعالى إن الحكم إلا لله والله أعلم يتي ومحل النزاع inda muke ake inda dagar take ba ya magana ne na lafazin ba akan ma'ana ake abin da za ake gane ma'ana ake kokarin ko a shafe ta ko a tabbatar da ita ba wai lafazi ba eh, eh, dan za mu ga akwai da babu lafazin amma ma'ana tana nan muna aiki da ita ina fata an fahimta to idan kuwa ma'anonin ake kallo hukuncin da ya tabbata ta fuskar lafazin ake kallo to wannan kaga ai dukkan wani hukunci an yadda daga Allah subhanahu wataala ne wa mahallin nizai al hukmu wa laysa al lafzu wa alayhi fa inna lafza bi khair minha aw mithliha yakunu min as sunnah kama yakunu min al qur'an bi khair minha min al kitab wa min as sunnah aw mithliha min al kitab aw as sunnah abin da yake so take ma dama al hukma sadirun an ma dama al hukmu sadiran an Allah subhanahu wataala fa idan ahkamu Allah ta'ala mutasawiyatun min haythu hiya kun gane ma'ana a iya samun tun da daga wajen Allah ne mutasawiyatun min haythu masdar an masdaraha huwa Allah subhanahu wa ta'ala kun gane ai wal ahkamu kulluha min Allah in al hukmu illa lillah wallahu a'lam وقد مثلوا لذلك بقوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا للوصية للوالدين والأقربين ونسخت هذه الوصية هذه الوصية للوالدين بحديث لا وصية لوالده فإن الإجماع منعقد على معنى هذا الحديث يتي مثالا لسكي بارو أنا نسخ الكتاب بالسنة المتواترة shine wannan hukuncin da ke cikin suratul baqara da Allah ce kutiba alaikum idza hadara ahadakum al-maut in taraka in Allah ya wajabta muku idan mutuwa ta zo wa ɗaya daga cikin ku kuma ya zanto ya bar dukiya to an wajabta alwasiyatu lil walidaini wal aqrani bil ma'ruf fa hadhihi al-aya tuthbitu anna al-wasiyya anna al-wasiyata thabitatu lil walidaini wal aqrabin lil هذه bi hadith la wasiyata li waris sai wannan hadisi ya zo ce a la wasiyata waris ma'ana duk wanda yake zai iya cin gado سواء كان بالفرد أو التعصيب to ba za a yi masa wasiya ba ba ka yin wasiyar wani abu na dukiyarka ga ɗanka tun da ɗa mai cin gado ne ga mahaifinka tun da mahaifi na iya cin gado ga wanka ga ƙaninka ga ƴarka ga matarka ko mace ta yi ga mijinta domin dukkan waɗannan wanda muka ambata suna cikin alwarisun duk dai wanda yake waris ne to ba zai ci gado ba to kaga alwarisun min rijal ko nawa ne خمسة عشر يعني عشرة إجمالا وخمسة عشر تفصيلا الوارثات من أنفسكم من وليه سبع إجمالا وعشرة تفصيلا تذكر سكون ذلك تجنسه لا يجوز لك أن توصي له بشيء من مالك ذلك لأنه وارث والحديث يقول لا وصية لوارث مع أن الآية أثبتت أن الوصية يستفيد منها الوالدان ويستفيد منها الأقربون لكن الحديث نسخ ذلك الحكم كن غاني أي وهذا المثال فيه نظر فإن الحديث آحاد ثم إن من شروط النفس تعذر الجمع بين الدليلين وهنا يمكن الجمع عن طريق التخصيص بأن يخرج من الآية الوارثة منهما الوارث منهما الوارث منهما فلا وصية له بمقتضى الحديث فتكون الآية في حق غير الوارد والحديث في حق الوارث وقد ذكر بعض المحدثين أن الناسخ هو آية المواريث والحديث بيان للناسخ والله أعلم ما ليس wannan مثالي هي ya yadda da ka'idar نسخ الكتاب بالسنة المتواترة لكن هو لم يسلم في هذا المثال الذي جاءوا به فهذا المثال غير وارد في هذا المحل saboda me yace na farko fa innal hadisa ahad wannan hadisin lam yartaqi ila darajati almutawatir inma huwa min ahadith alahad kaga in muna magana akan naskhul kitab bi sunnati fa غير صالح لأن يكون مثالا لأنه من أحاديث الآحاد sannan kuma ثم إن من شروط النسخ yana daga cikin sharaɗin ka ce hadal hukum nasu kulli hadal hukum تعذر الجمع بين الدليلين أن أن يهد الدليلين قد أبي أيك رسوسين كي واتو زائم مغنا نسخ وهنا يمكن الجمع عن طريق التخصيص أنا كويا إيه يواك أوكا آية عامة والحديث خاص إيه إذا إذا كو زي يواك قبل زما أكوني سوى وني أشافي ونبكينا بأن يخرج من الآية الوارث منهما آية تاتي كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا للوصية للوالدين والأقربين لفظ الأقربين لا فادي يدخل منه الوارثون من الأقربين وغير الوارثين من الأقربين جسنا تكمل الأقربين تسي حديثي يزو سي تكئي تفادي يتي لا وصية الوارث ثم رجع من سن الوالدين الوالدان من الوارثين تسي كما بنتك تكمل الأقربون من الوارث منهم ومن هو غير الوارث وكل وارث من الأقربين وهو خارج من الاستفادة بالوصية بدليل هذا الحديث لأنه قال لا وصية الوارث سيدا الباقي ثابت له الوصية إذا كذا أنا نقول العلاقة بين الآية والحديث هي علاقة بين العام والخاص وبالتالي فلا نفخ في هذا إذا fata an fahimta yace to wannan kaga shi yasa muka ce bai kamata ya zama da matsayin misali ba ayatu يعني بأن يخرج من الآية الوارث منهما فلا وصية له بمقتضى الحديث دك وندك الوارث من الأقربين سيدا لا وصية له سبب الحديث يعني هكا فتكون الآية في حق غير الوارث آية كما سيدا تنانون وند بوارث با والحديث في حق الوارث حديث كمين نون الوارث وقد ذكر بعض المحققين أن الناسخ هو آية الموارث ودن صدق تكيم ما لمي ما تبن ددقين الأمر رسول سنتبتر دكوا أبن ديشاك وچن آية سورة البقرة ba wai wannan hadisin bane ba a ayar yusikum Allahu fi auladikum ita ce ta shafe ta kun gane wal hadisu bayanul nasikh shi kuma hadisin bayani yake ga me aka tace ba wai yana ba shine annasikh ba min haisu hawa ma huwa bayanul lin nasikh kun gane ai wallahu a'lam واما الثاني وهو نفس السنه المتواتره To yanzu فاذا انا نقول يا بابا aiki. aikin dai ba bamu shine misalin da aka kawo ya rushe shi ko bai kawo wani ba ya yi shiru ya kyale <laughs> kaga dole mu mu nemi wani misali inda za mu samu sunna mutawatira ta shafe alkur'ani ta shafe wani hukunci tabbatacce cikin alkur'ani mhm. wa amma sani وأما الثاني وهو نفس السنة المتواترة بالسنة wa وهو مجمع وهو مجمع عليه مجمع عليه مجمع عليه بين القائل الذي قال في شرح الكوكب المنير واما مثال نفس نفس متواتر السنه بمتواترها فلا يكاد يوجد شافي سنة متواترة تهنجر سنة متواترة وانم هو مجمع عليه بين القائلين بالنفس لما على من نسكت داكو عن نفسك تسمي دسوا جاذا أن ينسخ السنة المتواترة بالسنة المتواترة مثلها duk sun yadda da wannan misalin da aka kawo ya rushe shi ko bai kawo wani ba ya yi shiru ya kyale <laughs> kaga dole mu nemi wani misali inda za mu na mutawatira ta shafe alkur'ani ta shafe wani hukunci tabbatacce cikin alkur'ani mhm. wa amma sani واما الثاني وهو نفس السنه المتواتره بالسنه المتواتره وهو مجمع وهو مجمع عليه مجمع عليه مجمع عليه بين القائلين للنفس قال في شرح الكوكب المنير واما مثال نفس نفس متواتر السنه بمتواترها فلا يكاد يوجد شافي سنة متواترة تهنجر سنة متواترة وانم هو مجمع عليه بين القائلين بالنسخ لما لم من دسكي داكو النسخ تسمى دسوا جاز أن ينسخ السنة المتواترة بالسنة المتواترة مثلها duk sun da wannan ya faɗa cikin sharhin kawkabul munir wannan alkawkabul munir yana ɗaya daga cikin littattafai masu muhimmanci a usulul fiqh wa amma misalu nafsi wa amma misalu nafsi mutawatir sunna bi mutawatirha fala yakadu yujad a samu sunna mutawatira wata sunna mutawatira to su shafe ta malamai sun bincika har yanzu sun rasa misalin an sallama da ka'idar min haisu hiya lakinnahu lam yajzu laha misalan an gane ko amma faɗin ja'iz ɗin inda wani zai binciko watan wata rana to shi kenan ja'iz kenan an riga an tabbatar yanzu sun su ba su samu misali قوله قوله ونفس الآحاد بالآحاد أي ويجوز نفس الآحاد بالآحاد وهذا مجمع عليه بين القائلين بالنفس لاتحاد الناسخ والمنسوخ في المرتبة والقوة دومن الآحاد الآحاد يا ذنتو مرتبة سدية تكالفي دمتي ومثاله مثاله تقدم في حديث هريرة رضي الله عنه مم. قال في شرح الكوكب المنير وله أمثلة كثيرة أو كاجا مثال وانت من حديث بريدة كنت زيارة نهايتكم أن زيارة القبور فزوروها هنا ده في أحاديث الآهات ده جنان nan قوله وبالمتواتر أي ويجوز نصف الآحاد بالمتواتر لأنه أقوى منه ما يكاد يوجد shafe sunna mutawatira ta hanyar sunna mutawatira wannan huwa mujmawan alaihi bain alqa'ilin bin nas duk malaman da suka yadda aka an nas to sun yadda cewa jaza an yusakh as-sunnatu mutawatira bi sunnati mutawatira misliha duk sun yadda da wannan ya faɗa cikin sharhin kawkabul munir wannan alkawkabul munir yana ɗaya daga cikin littattafai masu muhimmanci a usulul fiqh wa amma misalu nasxi wa amma misalu nasxi mutawatir as-sunnah bi mutawatiriha fala yakadu yujad a samu sunna mutawatira wata sunna mutawatira to ta shafe ta malamai sun bincika har yanzu sun rasa misalin an sallama da ka'idar min haisu hiya lakinnahu lam yajzu laha misalan <laughs> an gane ko amma faɗin ja'iz din inda wani zai binciko watan wata rana to shikenan ja'iz kenan an riga an tabbatar yanzu sun fi ba samu misali قوله قوله ونسخ الآحاد بالآحاد أي ويجوز نسخ الآحاد بالآحاد وهذا مجمع عليه بين القائلين بالنفس لاتحاد الناسخ والمنسوخ في المرتبة والقوة دومن الآهد الآهد يظن مرتبة يتكرفي دمتي ومثاله ومثاله تقدم في حديث هريرة رضي الله عنه مم. قال في شرح الكوكب المنير وله أمثلة كثيرة هو كذا مثال وانت أن حديث بريدة كنت زيارة نهايتكم عن زيارة القبور فزوروها هنا daga أحاديث ahadithul daga nan sai me قوله وبالمتواتر أي ويجوز نسخ الآحاد بالمتواتر لأنه أقوى منه وهذا أيضا محل اتفاق قال في شرح الكوكب المنير ولكن لم يقع ya faɗa cikin shahar kuma wani ya ce wannan ya halatta wato zai iya yi wa suna mutawatira ta a hada amma kuma ba a samu ba a cikin misali a misali sun bincika su iyakacin sun su malamai ba su ga inda hakan ta faru ba قوله قوله ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة هذا هو النوع النوع الرابع وهو أن يكون الناسخ سنة والمنسوخ قرآنا والمراد بالسنة هنا غير المتواترة لأن نسخ القرآن بالسنة المتواترة تقدم ذكره عند قوله ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر يوا ينا نكون كذا تاكد المتواتر بالمتواتر تو يا إيه زمن المتواتر din wato na farko kitaban kana aw sunna fa yakunu al muradu bi sunnati huna al ahad aha fa yakunu al muradu bi sunnati huna al ahad fal ahad la yansakh al qur'an la yansakh jamil لأن القوي لا ينسخ بأضعف منه بأضعف منه بأضعف منه كما سيأتي وهذه العبارة موجودة في بعض نسخ الورقات جميل ويشكل عليه قوله ويشكل عليه يشكل عليه قوله ولا يجوز نفس المتواتر بالآحاد لأن المتواتر يشمل الكتاب والسنة فيكون, فيكون تكرارا إلا أن يكون قوله المتواتر خاصا بالسنة الله أعلم كنت أنت جاء بندي كيني في أنا بيك ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر يتي لبن المتواتر يا إيه زما الكتاب يا إيه زما السنة لأن الكتاب متواتر في قرآن جبال ينسى متواتر فيه فما السنة منها متواتر منها غير المتواتر ذاك نسخ المتواتر بالمتواتر دخل في هذا نسخ القرآن بالقرآن ودخل في هذا نسخ القرآن كما بالسنة المتواترة كون غاني أي فيكون المراد بالسنة أنا نقول أن يزوكم kuma yace wala yajuzu naskhul kitab bis sunna anan gurin baya nufin sunna bi ajma'iha yana tunda as-sunnatul mutawatir ya riga ya bayani akan ta a baya kun gane ai fa yakunu al-murad bi sunnati huna hiya al-ahad al-ahad fal ahad la yansakhu al-quran لأن القوي لا ينسخ بأضعف منه كما سيأتي kun gane wai hujja cewa hadisin ahad baya shafe qur'ani hadisin ahad da'if ne min haisu huwa amma alqur'ani kuma kawi ne da haka babu yadda za a da'if yansa kul babin za a yi mai naskin al'aqawa bi atsafa minhu abin da yake mafi karfi mu dauko abin da yake mafi rauni mu ce ya shafe shi sai ce wa hadhihi al-ibara mawjudatun fi ba'd nusakh al-waraqat wannan ibara da ya faɗa nan gurin akwai ta waɗansu sassa wato ainihin na al-waraqat wa na nuska nuska na al-waraqat fi usul fiqh wa yushkilu alaihi qawluhu wa la yajuzu al mutawatir bil ahad amma za a samu matsala da daurewar kai idan a cikin maganar sa la yajuzu nasxul mutawatiri bil ahad domin lafazin al mutawatir ya shafi al kitab ya shafi kuma me sunnatul mutawatira yace saboda la anna al mutawatir yashmul al kitab was sunna fa yakunu takraran anan sai zanto kamar mai mai yayi illa an yakuna qawluhu al mutawatir sai dai in yana nufin al mutawatir din anan gurin khassan bis sunna abinda da yake nufi ya zanto wala ya juzu nasxu al hadith al mutawatir bil ahad in haka yake nufi to shikenan amma in yace al-mutawatir to ya al-kitab was sunna duk sun shiga ciki wanda kuma zai zama mai mai akan abin da ya riga ya faɗa a baya kun gane ai وقد ذهب المؤلف رحمه الله في كتابه البرهان إلى جواز نص الكتاب بالسنة وذكر ما يؤيد ذلك shi al-imam al-juwayni ya faɗa a cikin littafin al-burhan dinsa na usul fiqh cewa ya halatta naskar kitabi bis sunna kuma ya ambaci abin da ke karfafa haka a can cikin littafin nashi al-burhan قوله ولا المتواتر بالآحاد أي لا يجوز شرعا نصف المتواتر كالقرآن والسنة المتواترة بالآحاد لأنه دونه في القوة لأن المتواتر قطعي والآحاد ظني والآحاد ظني والآحاد والآحاد ظني والشيء إنما ينسخ بمثله أو بما هو أقوى منه كما تقدم قلنا لنا بالكنيسة abin زائد ke nufi bayan za almutawatir wannan ahad din dama dai duk inda kaje an ce ahad to cikin hadisi kenan amma ba qur'ani ba to amma almutawatir ya iya zantowa qur'ani ya iya zantowa hadisi ma'ana sunna ahadiyya dai ba ta kafe ayar qur'ani sannan ba ta kafe hadisi mutawatir wannan abin da yake so ya ce kenan a nan gurin sai ce la yajuzu shar'an nasqul mutawatir kal qur'ani was sunnatul mutawatira bimaza bil ahad li'annahu ay li'anna al ahad دونه أي دون الكتاب والسنة المتواترة في القوة لأن المتواتر قطعي والآحاد ظني dan dai da aka ce mutawatir to kana da tabbas ɗari bisa ɗari cewa eh in qur'ani ne maganar Allah ce in hadisi ne kuma lalle manzon Allah ya faɗa in dai mutawatir ne qat'iyyun ne ai qat'iyyus subuti wad dalala amma al ahad hadisin ahad kuma suka ce zanniyun ne abinda suke nufi zanniyun ma'ana zannar rajihar kenan kana da zato ne mai rinjaye cewa manzon Allah ya faɗa amma bai kai martaba ta yaqini ba wa shay'u inna ma yunsaku bi mislihi shi ko abu ana iya shafe shi da kwatankwacin sa aw bima huwa aqwa minhu ko da abin da yafi shi kanci kamata kaddam sai ce mai wahaza وهذا مذهب الجمهور وذهب جماعة من أهل الظاهر منهم ابن حزم إلى جوازه وهي رواية عن أحمد وهو الراجح إن شاء الله ما دل wannan maganar ita ce ta fi karfi ko zuciya ba za ta nutsu ba wato dan abin da ya sa shi kanshi kasa hadisi cewa haza hadisun mutawatir wa haza hadisun ahad ba sama ce ta ahlus sunna ba mu ta zalawa sai kawta to ya zama dauki ka'idar yan bid'a mu mu'amalanci littafin littafin wahayin Allah da kwata kwata da haka ibnu hajar a cikin rawdatun nadir ko nukhbatul fikr yake cewa ai gaba ɗaya wannan kasa hadisi da ga mutawatir wa hadisi laysa min usul ilmi al hadith ma'aikacin ilimin hadisi mun mutum da suka kawo shi da ƙarfi suka tusa shi amma malaman hadisi ba su kawo shi ba a matsayin wannan su ka'idar malaman hadisi ita ce ka'ida amma idza sahal hadisu fa huwa mazhabi idan hadisi ya inganta kawai shikenan sawa'un kana mutawatiran aw kana ahadan sawa'un akbar bihi fardun minan nas aw akbar bihi mi'atu minan nas ina ba da an fahimta amma su mu'tazila suka kawo haza mutawatir haza ahad haza zalli dalala haza qat'i dalala wannan fitan mu'tazilanci ne ne ranan waɗanda suka je biyu ke idan muka manta ba wancan satin muka yi ta rigima da wani malami ya kawo wannan kuma yana so ya yi wa ahlus suna hukunci da shi iya dalala qat'iyyu thubuti wa dalala dukkan su wannan bid'a ce fa wannan maganganun <laughs> su kansu maganganun bid'a ne amma kuma yana so ya yi wa ahlus suna hukunci da su don tsabar zalunci kuma amma kuma kar wani ya magana sai a ce idan kai magana ka kawo sabani ai ka kawo rigima ai ko in ba ku ku faɗa abubuwa a iya ba mu ko abin da muka ce wannan karkata adilla cewa hunaka qat'iyyu subutu wa dilala sannan qat'iyyu subut zanniyu dilala sannan zanniyu subut qat'iyyu dilala sannan zanniyu subut wa dilala ba zan to kasma ruba'iyya ba waye ya fade ta shi kanshi bai faɗi wanda ya fade ta ba muka ce a fadi ina marja'inta a cikin littattafan sunna usulun fiqh malaman usulun fiqh suna ta faɗa ta amma waye farko wanda ya fara faɗa ta a tarihi mutazilawa ne fa shike ne sai ka dauki wannan kuma ka talaka wa ahlus sunna hukunci da shi wa ahlus sunna jahilai ne ba sa karatu ba sa lura da kaya ka tsaye su mutu da lalazan ne su mutu da lalazan waye ya fada shi ne fa maganar kuma ya kasa tabbatar da waye ya fada hatta ya lijal jabal fi samil khiyar ba sai iya fada ba to amma kuma sai mutum kuma ba amma ana so kuma shikenan sai kai shiru dan kada sai ka kawo sabani ya sai kai shiru kada sai ka kawo sabani ahlus sunna da sun zo sun rikice wannan ya zo bude makaranta wato bude makaranta ma laifi ne wannan ya bude makaranta a can wancan ya bude makaranta a can ba na shi da rikici amma baya taba cewa wancan ya bude majalisar da la'ilu a can ya hana mutane bacci wancan ya ce lasu kai na ishiriniya ya hana mutane bacci jima sai magana kan wannan ba su ahlus suna sun bude majalisi su da suka laifi kaga wannan nau'i ne minan nifaq nau min anwa'in nifaq ahlus suna ba ma tsarkake ahlus suna mu ce ba su da kurakure a cikin muka taso a cikin muka ta rikici da yan uwa wanda har yanzu muna nan suna nan ba mu taɓa fitar da su mun ce su ba ahlus suna bane amma ba za mu kyale mutum akan kuskuren sa ba har yanzu kuma mun fi san shi sama da wani dan bid'a amma baya nuna mu tabbatar da shi akan kuskuren sa wannan ita ce kaida amma kai kana wajen sunna kuma kana zagin ahlus sunna kana son ka faɗa musu da zasu kuma kai kana wajen ta kamar haka a duniya yace li'an al-qat'iyya huwa al-lafz li'an al-qat'iyya huwa al-lafz wa mahallu al-nafi huwa al-hukm kaga anan gurin ya komar da kai magana da ya baka dazu yace mu muna magana ne akan me al-hukm ba al-lafz ba eh wala wala yashtaratu fi thubutihi tawatur shi ko hukunci ba a sharadin cewa sai ya zanto mutawatir sannan za a karbe shi hukunci in dai ya zo daga Allah ko manzansa ba a sharɗanta sai ya zama mutawatir sannan a karba za a karba ahad za a karba mutu abinda ake bukata shine mai as shin ya inganta ko bai inganta ba eh ya dalalata bil lafzi mutawatir takunu لأن الدلالة باللفظ المتواتر قد تكون ظنية لجواز أن يكون المراد غير ذلك فحينئذ لم يرفع الظني لم يرفع الظني إلا بمثله. يفي إن أنكاش ذاك مجانا dalala dan ta zo hadisi mutawatir yana dalala ka dauka kuma ita ma ta zama qat'iyya 100% ai dalala din ta iya zantowa ita ma zanniya ce على حسب ما ظهر للمجتهد هو المستدل ما يسن كفه هجة يا إيا دعوار وتما أنا قرقشن آية كو حديثي كم يظن توبة حكم أنا تكبا على الحقيقة كن غاني ومثال ذلك مثال ذلك ما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بينما الناس في كوبا في صلاة الصبح جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه القرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها فاستقبلوها فاستقبلوها وتؤمر ليك مسكينة وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة ممتاز وتنقل هنا سوى كومك مثالي نمي نمي نشافي المت... المتواتر بالآهاد da yake taimaka ya halatta al'ahad ya shafe me al-mutawatir gashi nan hadisan da Abdullahi bin Umar ya rawaito yana magana mutane suna quba suna sallah asbahi iz ja'ahum atin sai wani mutum ya zo musu kaga ai mutumin shi kadai ne su ko ya tabbata bi tsarikin tawatur cewa ina ake kallo ana sallah ana kallon sham ana sallah sai wani mutum shi kadai ja'ahum atin fa qala inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qad unzila alaihi alqur'ani sai ku bayan Allah manzon Allah fa riga an saukar da qur'ani akan sa tun jiya wa qad umira an yastaqbila alka'ba an umarce shi rika kallon ka'aba a madadin baitul maqdis fastaqbiluha ku juya ku kalli ka'aba wa kanat wujuhuhum ila sham a wannan lokacin fuskokin su suna fuskantar baitul maqdis fastadaru sai suka juya gaba daya ila alka'bati zuwa ga ka'aba ba su tsaya ba sun ce kai kadai ne ko mu ya tabbatar tawatur kuma ba ma shafe me mutawatir sai da mutawatir <laughs> ilisa kaga wannan ba karamin misali bane ba ba karamin misali bane ba to shi yasa idan mutum ya koma sunna sai huta amma da ya shiga wadansu rudani sai mutum ya samu kansa cikin balbala fikriya la nihayata laha sai ce me wajhu dalala Mm. والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه فدل على الجواز والله اعلم wato wannan littafin yana daga cikin alherinsa a cikin littafai na wasu fiqh kanana kasratul amsala yawan misalai bayan kasancewarsa mutum ne ahlus sunna zai tafi akan tsarin sunna to kasratul amsala yana daga cikin abin da yake yuwaddihul qa'ida dan kare to kawai kana indaka qawaid aqima allati la talij kana da ka'idoji wanda suke gaba ɗansu ba sa haihuwa to kaga amsala ɗin su ne ya'ya da suke haihuwa da karkashin mai ka'ida saboda haka shawarar da nake ƙara baku wallahi ba daga nan ɗin nan zuwa nan gurin duk wanda ya masa kyakkyawar fahimta zai iya magana ta ilimi cikin kwanciyar hankali ba tare da samu kansa cikin rudu ba sannan wani ba zai zo masa shiru ba ko da daga nan zuwa nan kadai inda muka karanta ɗin nan in dai mutum ya masa kyakkyawar fahimta kuma ya yi ƙoƙarin misalan da ke ciki ya kiyaye ya bibbi su ya wasa'a da'ira ta tunanin su ma ya ba'd al-amsala yayi kokarin kawo waɗansu misalan da zai gani ko cikin littattafai na tafsiri ko cikin littattafai na hadisi da za ta wannan ayar ta shafe wannan yayi kokarin to wannan shafewar za ta shiga wani babi shin tana cikin kisma na aka samun nasu bi itibarul mansuk ko kuma aka samun nasik bi itibar aka samun nasu bi itibarul nasu sannan kuma ma zabi ma zane ya wasa a da'ira din tunaninsa sai samu mutu mai yawa wato ya zanto cewa muna muzakara muna rikewa zan cewa muna muzakara muna rikewa amma abubuwa wato in dai mutum bai dauki ilimi daga mazdarinsa na asali ba wallahi zai sha wahala wallahi ranar mun tausaya wannan bawan Allah matuƙa bakin sana kun fa akan abin da baya da gaskiya ne akan filmi'a dan yana kokarin ya tabbatar da cewa salaf suna tawili salaf suna tawili amma ya kasa yin tahrir muka ce me yasa baka yi tahrir me ake nufi da tawili ba shin idan salaf sahabi ko tabi'i ko tabi'i tabi'i sun ce tawili a lokacin su shine ake nufi da tawili a yanzu ya sha bamban istilahat na alqudama takhtalif an istilahat almutaakhirin a yanzu mu da mun ce tawili ya tabadaru zuhin cewa ila me ake nufi da tawili shine a tawil inda almutaakhirin to sai kace salaf suna yi amma ka ki ka tantance wani iri ne salaf suke wanne ne ko wanda ba sa yi domin magana ka cewa salaf suna tawili ya shiga cikin kowane ne to ina tawili to kaga wannan hakikanin zalunci kenan a babin ilimi sannan kuma kawo waɗansu misalai da cewa duk suna daga cikin ayatul sifat salaf sun saba a ayatul sifat mutum ya kawo misalai wajen goma sha ɗaya wanda babu guda ɗaya da ya inganta ya kawo fa aina ma tuwallu fa samma wajhu Allah inna Allah wa sallallahu alaihi wasallam salaf sun yi sabani waɗansu sun ce wannan ayar ma'anarta kaza waɗansu sun yi tawili kuma ƙarya ne salaf ba su yi saɓani ba wajen isbatul wajhi lillah duk salaf sun yadda Allah yana da alwajhu wajhun da yake la laysa ka mislihi kai amma abinda suke saɓani sun wannan aya min ayati sifat ko kuma ayar tana ba da wata ma'ana in kana son isbatul wajhi ka je wani dalilin daban wannan ayar ba shi take nunawa ba shi ne fa amma sai ya kawo sun yi saɓani wasu sun yi tawilin aya kuma ƙarya ne abinda salaf suke nufi shin wannan aya ta fa'ina ma tuwallu fa samu jalla hal siqat hadhihi al-aya للدلالة على أن الله تعالى متصف بالوجه أو إن هذه الآية إنما جاءت لبيان معنى آخر دومن كلمة الوجه يطلق ويراد به وجه الله تعالى yutlaqu wa yuradu bihi al-jiha wurin da ka fuskanta kake tafiya a ita ka iya fitowa da biyar ka in ce aina wajhuka al-yawm kace wajhi ila suq ko atawajjahu ila suq dan lafazin ya halatta a a bashi wannan ma'anar sai sai waɗansu cikin salaf suka fassara cewa abinda ake da yake aina wato lufa san wajhullah ma'ana duk inda ka fuskanta a nan jihatullahi take ba wai wajhullahi ba da haka ibn ya kawo hadisin muslim karkashin ayar cewa waɗansu malamai sun kafa hujja da cewa ya halatta ga matafiyin da yake kan dabba matafiyi yi kalli duk inda ya ga dama wajen sallar nafila ba sai ya kalli alƙibla ba bidlati qawlihi ta'ala fa aina ma tuwallu fa samma wajen wallahi ya kawo hadisi cikin sai musulmi kan wannan amma mutumin nan duk ya rufe wannan yayi shiru sai ce wato waɗansu daga cikin salaf sun yadda Allah na da wajen waɗansu kuma sun yi tawili sun ce ba ba wajen ake nufi ba wanda ƙarya ne yau mai yi yukshafu an sakin fassara biyu salaf suka mata waɗansu suka ce hadhihi al-aya tadullu ala thubuti sifati saqi lillahi ta'ala waɗansu suka ce a hadhihi al-aya laysa fiha dalala ala zalik wa innama tukhbir an su'ubati al-umur yawm al-qiyamah an shiddati al-umur yawm al-qiyamah su waɗanda suka ce tukhbir an su'ubati al-umur ba wai suna inkarin as-saq bane ba su suna ganin as-saq inna ma sabitun bi dalilin akhar la bi hadhihi al-aya idan hada wajhu al-khilaf amma dukkan su ajma'u ala anna saqa sabitun lillahi ta'ala ala wajhin yaliqu bihi amma hal hadhihi al-aya tadullu ala saq أو نأتي بحديث للدلالة على الساق وإنما الآية تدل على معنى آخر هنا فصل أن نسبة أما سي كاوشي سو سن تاويلي nan ma salaf sun yi tawili haka duk ya kiro idayo a gaban idan wanda suka je daga wajen ku na jin kai baka ji ba amma a cikin ko wanda suka ji yi ta kidawa yana ƙarya ba su kera babu dalili cikin ikon Allah dama mun riga mun ga abin kafin mu je muka jini da Muhammad Sani kenan kuma sai mutum ya da rigima ba ba ba ba eh ta kokarin ah, ahlus sunna da ma aisha tana nune wannan ya zo bude makaranta ba na bude makaranta shine ne shi wannan ya zo kaga ya shiga ya fita daga wancan filin dagar mu ko abin da muka ce da shi wannan abin da kai faɗa ya yadda da kuskuren sa yayi wa salaf ƙarya a ciki amma irin waɗannan suna da duk lokacin da sauka wajen gisu su ce ai mu ma da a gidan ɗarika muke ba mu ɗarika to an ba ku ɗarika amma ba ku sunna kuma sunna kuma ma'ana ba da ka fita da ɗarika bane ka zama musulmi sai ka da sunna <coughs> ba aikin mu bane wani fitar da mutane daga ɗarika aikin mu shine mutane su bume sunnar manzo Allah amma dan ka fitar daga ɗarika kuma ka ji ka shiga wata bid'a mata kamar ka faɗa daga sama ne ka zarce rijiya baka dare a kasa ba sai ka zarce rijiya kuma to kaga an fita daga wani kuskuren an fada cikin wani kuskuren da ya wannan ni ma da a gidan dariƙa nake yanzu ba na yi to baka sai me ko baka sunna filin dagar shin kana sunna ko baka sunna ita ce maganar ana ga wato abubuwan suna da kyau <laughs> wato eh eh hargitsa su hargitsa mai yawa ai kurakuran suna da yawa kurakuran suna da yawa babu abin da yake da takaici kai ta dangana yayi ta dangana magana zuwa ga salaf kuma ƙarya ne ƙararraba haka ce ne dole sai mutum ya fahimci islahat din su ibn al-qayyim a cikin littafin ilamul muwaqqi'in ar-rabb al-alamin ya maganganu masu kyau irin waɗannan bambance tsakanin islah da masu masu kare da al-qudama ya yi bayani mai matukar kyau sosai da sosai yace yanzu a nan a ƙarshen zamani inda mutu asirin da an ce makaruhi ta riga kasancewa shine mai ma la yusabu ala ma la yuaqabu ala fi'lihi wa yusabu ala tarkihi wannan shine makruhi yake amma a wurin istilahil qudama idan suka ce ana akrahu kaza suna nufin haramun ne dan sun sun dauki larabcin alqur'ani alqur'ani ya kidaya ababe manya manya ya fara su da shirka la ta ma allahi ilahan akhar fa da mazmuman makazula sannan la taqtulu auladakum sannan la taqrabu zina sannan la taqtulu nafs allati harrama allah sannan la taqrabu mal al yatim sannan wala ta ma malai laka haka duka waɗannan azaim kaba'ir zunub ne sai ce kullu zalika kana sayyuhu inda rabbika makruha shi yasa su suna ganin inda za su faɗa masa wani abu daban ba yadda Allah ce ba san saba larabcin alqur'ani yasa ce shi yasa atba'ul mazahib suke kuskure wajen hikai so a kawal na immatul mazahib idan malai ta ana akrahu kaza baya nufin cewa bi darura wannan abun makruha ya islahi mu na mutaassiri yana nufin haram idan imam amr ce ana akrahu kaza la ani bi darura ba lalle bane ya zanto wai abin da yake nufi da wannan ita ce al karaha al muta'arif alaiha indana ina ba da kun fahimta to sai ya dauki wannan ya harge tsabaina sulahat al wal qudama ya kawo ya cika wajen sai tafi nawa yayi awa ɗaya da wani abu yana larabcin da baya da ma'ana wajen kokarin tabbatar da abin da ba shi ne hakikanin gaskiya ba to duk abin da yake kawo wannan ya'yan uwa shine idan mutum bai koyi abubuwa na ilimin akida ba bai da maluma ta akida wallahi ya shiga uku duk wanda yake kai tsaye shi zai shiga littafi ya fahimci addini amma bai da asasiyat akan akida ya gama yau saboda littattafan nan galibin su a cike suke da maganganun yan bid'a da na yan sunna sai in kana da muqaddimat asasiyat a babin akida sai ka iya tantancewa islahat kawawa sai ka iya tantancewa yanzu littafin daga cikin littafin da zaka fafa idan tawari a cikin tafsiri akwai qurtubi a ciki amma kaga ko ash'ariyanci mai tarin yawa wanda ba za ka iya ganewa ba sai in kana da mukaddima da kan akida lokacin da kake da mukaddima da masu kyau kan akida duk inda zai kaucewa sai ka san nan gurin ya bi wani layi kike da suka rabu da shi a wannan ka dauki fa'ida da ke ciki idan ka dauki littafai da dama irin na su ibn ashur a tahrir wa tanwir wanda ke da karfin larabci da usulubi mai kyau da menene amma akwai tasirantuwa da aqaliyat idan ka dauki irin su tafsir al-manar na rashid rida za ka fa'idantu fa'idojin ilimi masu yawa amma akwai kuma waɗansu wurare da yake sun saba ahlus sunna ɗari bisa ɗari inkarar jin inkarar mala'ika sun mutum zai faɗa cikin wani shirme bai sani ba musamman tunda suna da ƙarfin larabcin da za su yarda mutum da usulobin larabci mai ƙarfi shi sa muqaddimat akan aqida na da muhimmanci sannan ya rika ɗauko ɗansu maganganu na ibn usaimin da fahimce su ba ya kafa hujjar su kuma kan rushe sunna wanda shi ibn usaimin shi kuma yayi su don tabbatar da sunna shi kuma <laughs> kai da fauda a jaba kai wai fauda wallahi wallahi ni da muka tafi ni da Dr. Muhammad Sani muna cikin kai suna ba to wannan fa ne kuma waɗanda suke jagoranta abin da ya shafi harkokin addini inda babban malami ne a bangaren islamic studies zai karantar da addini kuma zai zai ne zai ma'ana dole in za ka yi digiri a bayar akan addini ko za ka yi master ko za ka fi hiji ya iya wa shine supervisor ɗinka ka kawo dodin ta ababen da suna biyu soke ya dora maka waɗannan kuma ya ce su ne dole sai kuma kaddace da sa ta maka kwarjini ai dakta ne ko professor ne ko wani abu kan ko illa ke sa eh, ilimi da takardar shaida mutum ya yi shi don ya samu takardar shaida a ilimi na kaji wajen malami ka dauki karatu yana da muhimmanci muka nemi malamin suna kai karatu wajen suna da muhimmanci saboda haka yana daga cikin gatan da za ku yi wa kanku alhamdulillah yana ta samun yan uwa suna ta fitowa a dr bashir da muhammad sani da sauran yan uwa da suke duk inda ake wani karatu da mutum zai karu waɗannan ka'idoji na ilimi na kasa su suka fi komai muhimmanci wallahi su ne babban guzurinka ba wanda zai maka karatu daga farko har karshe kai ne za ka yi karatu amma shi zai baka mafatih ne waɗannan qawaid fahimi masabatul mafatih allati taftahu biha abwab al-ilmi amma ba su ne hakikanin ilimin ba ta yadda in ka kare ka kare ilimi amma su mabuɗe ne na ilimi in ka je ka shiga komai yadda kake da fahimtar larabci to suka kuskure da dama daga cikin yan uwa inda suka samu kansu sun kuskure ba su ɗauki waɗannan ababai daga ƙasa ba sai su ɗauki littafi da sama in suka ɗauki littafi gwargwadon shaharar mai littafin gwargwadon yadda za su ba shi tazkiya su ɗauki komai a ciki ko shirme ko abin da yake daidaitai da baya da wata kowa ta tamimi yana daga cikin albarkar karatun jami'ar islamiyya ta madina shi ne idan malami ya zo yanzu zai karantar da usul da fiƙi kun je shekarar farko zai karantar da ku usul da fiƙi wani zai wata biyu mukaddima kawai yake akan usul da fiƙi wata biyu sai yana lissa mukaddima yake akan usul da fiƙi sai ba ku muzakkira mai tafi da hamsin tun mukaddima shi kawai a lokacin abin da yake so ya baka yau aka fara wannan ilimi suwaye suka fara wallafa a cikinsa da wani malami da wani wali yan wani gari wani littattafai ne mafi ingancin littattafan da aka wallafa waɗanne da littattafan mazhaba kaza a cikin wanne ya fi inganci wanne da littattafan mazhaba kaza a cikin wanne ya fi inganci littafi kaza ingantacce ne amma yana da ma'akhis menene ma'akhis da mulahazat kurakuran da ke cikin littafin sai mutum ya yi wata biyu wani na mukaddima in zai karantar da kai aqida haka zai ma in zai karantar da kai tafsiri haka zai ma ko na hawu zai karantar da kai wani malamin da zai karantar da mu na hawu sai da wata biyu da rabi kawai mukaddima ke akan nawo to sai gaba ɗaya ka wani wayewa littafan da baka taba jin su ba amma duk gashi ka san so da ka tashi labirari ka san ina ka saboda ka samu wayewa amma in ko baka san ina ka ba kawai littafin da ya fara gamuwa da kai bangon sai burge ka sunan sai kayatar da kai shi zaka tsaya ka bata lokaci kai. amma idan ko ka je da wannan wayewar kana shiga labirari dama ka kalli rukunin ne nan usulul fiqh can nahawu can tafsiri can ulumul qur'an can wane ne can tarihi in kana bangaren tarihi ka san littafin akwai littafin da abokan wasu shi take nema malam ya riga ya maka sharhi a kansa ya yi tahlili ya baka analysis akan littafin da ka je shi kake nema kai tsaye ba ruwanka ka ganin gurin ya waffara maka lokaci ba ta lokacin da zaka yi kana bin diddigi har kafin ka zo kan wannan kai tsaye ka nufi wajen sa wannan sai mutum ya samu wayewa mai yawa to kaga wannan su hikima su wajen yin wannan ba ka wannan wayewar sai ka je ka zauna a nutsu kai karatu ba wannan wayewar ba ka iya wannan karatu ba karshen ta ka je ka tatrukul muhim tatrukul aham wa tazhabu ila al muhim wa ahyanan tatrukul muhim ila aqall minhu ahamiyatan wa ahyanan tatruk ma huwa ما هو أهم ما هو أقل أهمية إلى ما لا فائدة له على الإطلاق al-zamana fi غير فائدة haka wato shi ne fa'idar wato tsarin da shi shi shek ba su kai Allah jikansu da gafara wajen asasa jami'ar islamiyya da irin wannan tsari na manhaji mai ban sha'awa mai ban sha'awa in dai ɗalibi ya je zai karatu daga shi zai fa'idanta in kuma dama dan neman kuɗi ya je inda galibin ɗalibai suke tafiya dan neman kuɗi kawai abinda da yake kallo alamun su za ba shi a ƙarshen wata da an ba shi ya canja su koma dala yana tunanin kuma da ya gama daga nan ko ta tafi turai ko ya tafi wata kasa ko kuma da ya dawo gida ya shiga kasuwanci to kaga wannan ba da za a yi karatu sai shiga madina ya fito kullum yana jin kiran sallah masallacin manzon Allah ya haddace kiran sallah amma dai kuma karatu kuma ya bar shi to ko musamman in mutum zai bibici malamai da suke karatu waɗanda suke ko a gidajensu ko a waɗansu masallatai kaga da za a ɗauki ilimi ana sai da shi filla filla to mutum zai ga ya samu fa'ida mai yawan gaske in ko mutum bai je ba karatu sukan da ake a nan gurin kuke ganin su kamar ba komai ba su ne dai karatun dai ba wani karatu sai su daga su ake farawa in dai ka samu darussa guda uku hudu waɗanda kake ganin kana fahimtar su kan zuciya su yadda ba fashi ko rani ko damuna ba fashi kuma za ka yi mazakara to za ka fa'idan ta fa'idan ta mai yawan gaske amma Allah akwai ba abin nan tausayi ga mutum ya samu takardar shaida ta sama amma bai fahimci karatu ba ko baka isa kai masa gyara ba jahilai za su ce maka ai dokta haka jahilai za su ce maka kaga an shiga rikici ai malami ne a jami'a ai lecturer ne a makaranta kaza wannan kalmar lecturer ne doctor ne professor ne shi kenan sai ta ba mutane tsoro mu ko tuni malaman masu riga sun mayar da mu suka ce ko an ce maka mutum professor ne ka bari ba wai magana da za a yi ba shi ya kare kansa da kansa yayi bayanin ilimi ta ji. shi ne magana ya yayi bayanin ilimi ya yi mana aji <laughs> ba shi ne magana kuma ya yi a fili ta yadda jama'a sa iya yi shi ne magana wanda zai tsorata ɗalibai da ko sa yadda ko kuma in ba haka bai kayar da su a jaraba kaga na yi ba malami ba ne kwata-kwata ba malami kawai zan to cewa kana masa biyayya don saboda karka fada a jaraba kare ya lalata maka kanta yabon da shi kawai soke a ke fili dai malamin ka ne ya koyar da kai ya rika zazzare ido ya koyar da kai kuma ka rasa mai karantar da kai kawai da mun zauna a ɗakin karatu tare mun yi awa biyu tare da kai shikenan ka karantar da ni kila shirme kai tai ina kallon ka ba yadda zan yi da kai ni ɗalibin ka ne kawai shikenan ka karantar da ni kenan wallahi dai kawai idan kuna karatu a irin wannan wuraren ku yi ta hakuri za ku yi cikin suna zagin ahlus sunna su yi tai kawai ba ba abin da suka zana wato ba dai abin da ke bani mamaki shine a garin nan akwai wanda suka karatu a Azhar akwai wanda suka karatu a Sudan akwai wanda an a saudiyan suka yi sun yi a umul kura akwai wanda suka yi a cikin amma ba wanda suka dame su yin yan madina ba wanda suka dame su yin yan madina ba sa magana akan kowa ta yan madina to kuma sun kasa fahimtar wani abu duk ina wanda suke karatu a zahar din sun kafin mu san ma za mu je karatu duk ina wanda suke karatu a sunan din sun kafin mu je san za mu karatu me yasa bai sai wani motsi akan da'awa ba ba da ya motsi fa kan dawa kowa ya shiru suna cin albarkacin makaranta wani ya shiga jami'a ya ɓuya wani ya shiga wata kulliya ya ɓuya wani ya je ina ne ya ɓuya sun shiru ba sa la yuharrikuna sakin ko a unguwarsu ba sa iya magana ko a unguwarsu ba sa iya magana to kuma suna son mai umma idan muka zo shi kenan sai mai shiru to dan me za a yi to idan mun yi magana kaddara da abin da muke kuskure muke faɗa dan Allah su ma su fito su kakkafa majalisai a yau cikin su duk wanda yake zai je masallaci sai ka rabu ya bude darasin bukhari ko muslim ko abu dawud sai ana shi sai su bude ko masallaci sun tijani kofar mata ko eh, abin nan ko kanzul dal sami ko waye duk da za su je sai abin da zai su yi ba je duk su bude bukhari yana nan abu dawud na nan muwatta na nan su bude su je ku iya radio a sa aji amma Allah kariya suke ba za su iya ba sai su ba za su iya ba to sai suna gefe kuma suna jin haushi to ba wanda za su fuska ba ga hauki. yan dariƙa ba sa bani haushi fa irin wanda ba ma dariƙa ba ma sunna waɗanda su suka fi shari ba sa dariƙa kuma ba sa sunna to waɗanda su suka fi illa dan dariƙa shi yana da ya nuna maka ga inda ya fuskanta kai da shi kun san juna za ka ce ya ce ko bai wa mai saurare dama ya alƙalanci mai sauraren nan ko a gidanka ko a gidan shi a ji ba shi nan ba to amma wancan suna gefe ai ba daidai akai ba to kai zaka kai daidai da mana ah, ku yi haƙuri wato gaskiya dangantakar karatu su tun rana ta aka yi abin amma ban ji haushi ba irin yau bara yau sati biyu kai da yin abin amma da muka zo nan gurin daga wannan abin da malamin ya faɗa sai ya ƙara suna da ni Allahumma alaikum salatu a janar bayar yake a janar bayar yake Ah, ba kwa jin suna zagin suna din ah, eh? suna nan kullum ko musamman idan suka san mutum yana da alaƙa da Usman bin Affan ai ya gama yawo hmm. Abdullah bin yana masa kullum sai an kira shi an zagi Jafar a gabansa ai ta zagin Jafar a gabansa ba Allah ba da sai ka hakuri kike da Abdullah sai ka zo ne za ka zo ka gama ka wuce su kuma sai su zo rita ne fa kuma inda za a gama asir mukan nan kwana biyu wallahi sallai wallahi da kun gamin haka za a ga mutum kwana biyu ya ina aka shiga aka kazo wannan ita ce hakika hakikanin nifaka wannan ita ce hakika hakikanin nifaka ke da nifaka ke to ni ba wai zagin na yake na hauki ba ka zage ni ko ka zage ni wannan ruwanka kai kake da hujjar ka zage ni ko ka zage ni amma dan me ba za ka yi sunna ba ka san sunna dan me ba za ka yi ta ba kuma don me sai kamar yadda suna ita ce abin zargin ka duk wani mai addini a kasar nan ya riga ya san cewa lallai malaman suna sun taimaka wajen a sa mutane ma kishin addini suna sha'awar addini su tashi su ce za su kare shi yan bid'a nan duk suna na akwanta wasa kuma me yasa su baka zargin su a garin nan wani fito ce shi Allah ne wani fito ce shi manzan Allah ne wani fito ce sun yi kama da manzan Allah wani fito ce shi irin gidan waye duk suna nan ne ka bata zargin su sai dai kullum su ahlus sunna suke zagi a garin nan kirista suna gina coci duk ba su ji haushi fa amma da an ce an buɗe masallacin suna sai su ji haushi ta Allah wannan ba ita ce hakikanin ne faka ba wanda ba ta son shiga addini ya dauka ta sai shirme ba da yadda za su yi sai dai su haƙura kawai su zo su yi suna su huta kuma ba mu da wani kesu da su sai kawai suna shirme ba abinda da suka tsare mana suna yi ganin mun tsare musu wani abu a gari suna ganin su an tsare musu waɗansu ababe to kuma filin yana da yawa masallatan suna da yawa kowa je bude tafsiri ne kowa bude mana karatun hadisi kowa je bude karatun aqida kowa je bude ba shi kenan ba in kana ganin cewa da wani da wani yan madina sun zo da sun ruɗa mutane sai ko malamin addini ne har ka ce kana da PhD dan Allah zo ka bude karatu a Central Mosque a babban masallaci na kofar gidan sai kuma ka gyara kan mutane in kana ganin hanyar da muka bi mai kyau sai amma abin da muke so mai kyau ne yadda suna wannan munafunci mu mu ce kar na sunna musamman mun yadda amma approach din ne baya da kyau zo kai approach din mai kyau mu gani <laughs> ba shi shikenan ba mu da muka tashi muka gaishe mai ake sai muka dauki wannan dan muka ce shine za a yi to kai kuma sai ka taso ka ga cewa abin da muke mu ma shirme ne kai kuma sai ka dauko naka sai ka tafi a gani wai har zai kawo misali ya ce wai ahli sunna wai suna zaune a cikin dari shi ana tayar da shi an ce akwai magana akan shi in ba ahli sunna ba dan dariƙa ba tare suke walidi ɗin to amma duk ba zai magana wannan ba wannan shine nifaka ta ƙarshe nifaka ta ƙarshe ko babu yadda za su yi duk inda za su je su yi wannan shirman inda muna da rai sai mun je wajen kuma a yi maganar ilimi ɗin mu ba ka ce yi dokta wani kuma duk gashi intellectual ne suka taru a wajen kuma da larabci ake maganar wanda shine yaren ilimi yi maganar mu ka rubuta sabon mu kuma da shi zamu yi magana ba da Hausa ba a tattauna mu muna son wannan dan mun san in za a rika tattauna abubuwa da larabci na ilimi to za a hana masu kan kambar shiga rediyo suna satar saboda ba za su iya ba kam sai zan la mahalla lahum min al-iraq saboda za a zo ne ni na jira dan wannan tunda a cikin jami'a ne a can faculty of law ake yi dama duk abin nan duk wata za a zo a tattauna duk wanda ya shigo dama da ya daga hannu da larabci zai magana to kaga wannan yana da daɗi shi wanda ya rubuta takardar ko shafi ɗari zai da larabci zai kuma da larabci zai buɗe da mai gabatarwa da larabci zai duk tambayoyi neman ƙarin bayani duk da larabci za a yi da wanda zai daidai wanda zai mai mun yadda da wannan wannan kutuwa ce salima jiddan fi ittijahin sahih kuma wannan za ta hana duk wannan masu kankambar su wata magana kuma in sun isa su shiga wajen abin zo su gabatar da abin da suke gabatarwa a ji da yaren ilimi yanzu zaka zo ne ka ce zaka gabatarwa da taron likitoci lacca a asibitin Malam Aminu Kano ko a na jami'ar Ibada kuma ka ce zaka magana da Hausa dole ka ɗauko turanci tun da shi yaren ilimin da aka karanci likitancin da shi a ƙasar da kake to sai ka je gabatar da kaifa kuma a tattauna da akan wannan to haka yanzu ka maganar ilimi kuma kake son kai ka nuna kai wani ne to sai ka zo sai a tattauna da kai da larabci kike nan ka cinye to amma irin mutanen da ba za su yi wannan ba da su magana ilimi ba yanzu wallahi kuna da aiki a gaban ku mu muna iyakacin namu mun riga mun san alhamdulillah ba mu gajiya ba gurgurdan hali muna yi abin da zamu iya kenan da muna da gejin da ya fata zamu iya ci gaba to amma ku kuma menene wanda kuka yi wallahi tallahi na kanku kan ku dauka kawai aikin ku shine wanda yace kaza ku zo ku faɗa mun ku faɗa mala abdulhab ku faɗa waye ku faɗa wallahi akwai aiki a ku dole sai kun tashi dole sai kun tashi karatun yanzu a yi shi sosai da sosai a fuskanci matsaloli a yadda suke ka cire tsoro ba wanda ya sai maka komai a duniya ba wanda ya sai maka komai lan yusi bana illa ma kataballahu lana wannan ita ce magana na malam